Jama'a masu rarra assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm haka zalika za a iya jin mu a shafinmu na facebook live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa safinatu sada su sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ɗaya ga watan Yunin shekarar 2017 za mu yi magana ne akan cutar ɗan kanoma ko kuma basir. Shin me kuka sani akan wannan cuta? gaskiya basir abu ne mai matukar illa don kuwa ni ina fama da shi in dai na shiga toilet na fito kamar na zauna akan ruwan zafi haka nake ji kuma jini yayi ta zuba basir kudan kano ma wata cuta ce da ke haifar da kumburin ciki wahalar bayan gida yin bayan gida da jini zafin fitsari da sauransu basir mugun ciwo abin da na sani da basir gaskiya suna da yawa musamman wanda yake hana ka zama ko mai tsoro. Allah ya raba kowa da basir amin lallai basir illarsa tana da yawa don kuwa yana nakasa wasu muhimman jijiyoyin jikin dan adam salam voa barka da aiki muna son likita yi mana bayani bayani mu ke kawo ciwon basir sannan waɗanne irin magunguna ke maganin ciwon basir. Bayan mun karanto waɗannan amsoshi naku na tambayar da muka muku game da cutar ta basir za mu tattauna da Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa. Inda kuma za mu baku damar tambayar sa game da wannan cuta ta ɗan kanoma. Ku dai ku kasance da yau da gobe shirin matasa. Mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa me kuka sani game da wannan cuta ta ɗan kanoma ko kuma basir kamar yadda suke cewa. sakon farko daga babawa abba ya ce gaskiya su abu ne mai matukar illa don kuwa ina fama da shi in dai na shiga toilet na fito kamar na zauna akan ruwan zafi haka nake ji kuma jini yayi ta zuba sai haruna s haruna ya ce salam yau da gobe basir kudan kano ma wata cuta ce da ke haifar da kumburin ciki wahalar bayan gida yin bayan gida da jini zafin fitsari da sauransu sai baban sadiq malamawa kutama ya ce salam yau da gobe turka shi basir mugun ciwo abinda na sani da basir gaskiya suna da yawa musamman wanda yake hana ka zama ko mai tsoro allah ya raba kowa da basir amin isa zahardin ya ce lallai basir illarsa tana da yawa don kuwa yana nakasa wasu muhimman jijiyoyin jikin dan adam sai aminu fifa ya ce salam voa barka da aiki muna son likita ya mana bayani muke kawo ciwon basir sannan waɗanne irin magunguna ke maganin ciwon basir Abubakar Abdullahi Fantami ya ce salam yau da gobe yau na ji daɗin wannan magana kowane mai maganin gargajiya za ka je na magana basir zan so ku fayyace mana menene basir din. Sai Lawal Isa Rahamawa Daura ya ce yau da gobe a gaskiya wannan maudu'in da za ku tattauna abu ne mai kyau domin har yanzu mutane ba su da cikakken bayani akan wannan cuta Allah dai ba mu lafiya amin. Abubakar Sani ya ce yau da gobe basir cuta ce wadda take universal ga namiji da mace babba da yaro da haka muna addu'a ubangiji Allah ya ba mu ta amin. Sai madu yunana Shal tanga Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe ikon Allah hakika gaskiya wannan cutar nan ta basir tana da babbar illa ga maza da fatan Allah ya kiyaye mu da shi amin. abdul muhammad Dimje niger da cewa mai turare dimjiya niger suka ce yau da gobe abinda muka sani game da wannan cutar basir na farko dai akwai yawan hutu ga duk wanda ke dauke da wannan cuta kuma mu akasari a nan kasashen mu na afirka kusan tana sahun gaba gaba cikin irin cututtuka da suke damun jama'a sai usman muhammad balarabe ya ce cutar basir ko dan kano ma wata cuta ce da ke matukar takurawa mutum kuma kusan duk mahaluki yana tare da wannan cutar amma akan yi amfani da magungunan gargajiya da na asibiti domin warkar da cutar irin su hannu katsari da dai sauransu na asibiti kuma ana a matsi. Sani ɗahir Tudun iya ce tab hakika yau da gobe tunda na taso ina yaro nake ji ana cewa basar amma har yanzu ban san shi ba dan Allah ku tambaye min dakta ko ta yaya zan iya gane basir ya kama ni sai baban gida Yusuf na faɗa yace ni kam dai a iya sani na basir tana kama mutane da suke zama wuri daya musamman ma direbobi masu tuka mota amma dai mu a nan yankunan mu na karkara masu sayar da magungunan gargajiya su ne suka fi tallan maganin basir ko me yasa to kuma dai menene za mu jira mu ji ƙarin bayani daga bakin likita sir Muhammad Tafawa Balewa yace ai cutar basir kam ta masu sana'ar zama ce kamar su tela direba dan acaba masu provision da sauransu sai Idris sm Idris Zamaturu ya ce yau da gobe ikon Allah lalle wannan shiri naku ya ci sunansa yau kuma basir kuka taɓo mana to a zahirin gaskiya dai ita cutar basir cuta ce da muka santa tun kaka da kakanni kuma kamar yadda aka sani wannan cuta an fi samun maganinta a gargajiyance ko da yake wasu suna cewa ba a warkewa da wannan cuta domin sun ce zaki da maiƙo ne yake kawo ta. Idan muka koma shafinmu na Twitter, at ke Bashir ya ce Assalamu yau da gobe, cuta ce mai rikita lafiyar dan Adam ta hana shi sukuni. Allah ya sauwaki mana amin. Sai at Ibrahim tsafe tu ya ce to ina jin abubuwa da dama gaba da Basir har rasa na yarda. Zan dai kasance tare da ku. At Umar Wuri ya ce yau da gobe Basir dai wani nau'in cuta ce mai zaman kanta wanda take da alamu daban-daban. Akwai Basir mai tsiro, akwai wanda yake zama cikin jiki. sai daga ƙarshe algarba sabiola ya ce salam yau da gobe ai cutar basir ta zama hantsi ga gidan kowa to mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. basir an kano manya. Hantsi ne a gidan kowa eh, eh, usu. Wani ya ce wai ai zaki da maiko ke kawo shi. Wani ya ce eh, abincin gwangwani. Ne na ce to ka zaki da maiko kuma aikin ga barin shi sai a hankali. <laughs> To muna tare da kamar yadda muka ce za mu tattauna kai tsaye da likita Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa daga Abuja game da maganar cutar ta basir ko kuma ɗan Kano. Assalamu alaikum likita. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Assalamu alaikum barka da shigowa. Ya baka kebe ya aiki. Lafiya kalau. Wallahi sannu. Ya ya azumi. Lafiya kalau. Gashi nan muna ta yi safi na tattare na awa 16. <laughs> To Allah Abu abu Allah ba mu lada ya karba bana. To ah, amin. Yawa to likita da farko menene basir ko dan Kano ma da ake magana. To shi basir ko kuma dan Kano ma yana da ma'ana iri biyu hmm. ta farko ma'anar da malam bahaushe yake hmm. masa hmm. ta biyu akwai alkitance ma'anarsa alkitance to daga malam bahaushe dai ba su kwaɗan kudu ma ciwo ne wanda yake ya sha daban-daban wato misali idan mutum na bayan gida ko bayan haya da jini hmm. sai kira shi basir wani masasara yake yi da zafin ciki yake hmm. basir hmm. wani kasala yake ji yawan kasala rashin karfin jiki yake basir wani wata na fitowa yake basir wani ciwon baya yake yi yake basir wani cikin sana ke kumburi ya kumbura yana yawan iska yake basir wani yawan ciwon kai yake yi yake basir Mm. wani yawan baya gani sosai ya ce basa so kaga a nan idan mutum ya zo ya same mai mm. yana da ciwon basa ko ɗan sai mun ƙara mashi tambaya mace me yake nufi da wannan game da bayanin abin da yake ji mm. to amma a likitance shi ciwon ɗan kanoma ko basar shine wani yanayi wanda yake idan mutum ya je ba haya ko bayan gida ya yi yunkuri sai duburarsa ta ɗan fito wani lokaci kuma kafin a kai wannan matsayin yakan wato da jini a cikin bayan gidansa hmm. to ta takan fito ta koma da kanta wani lokaci idan ya ci gaba dubara na fitowa ba za ta koma da kanta ba sai an sa hannu an tura ta shiga hmm. ta koma mataki na uku idan ta fito ko an sa hannu an maida ba za ta koma ba hmm. to shi ne aka ce da shi thrombose wato wannan shine ke da zafi da bala'in raɗaɗi da ciwo ya hana kuzari ya hana komai to shi wannan ciwo ciwo ne na bil'adama saboda dabbobi ba su ba su saboda yadda Allah ya halicce su su suna tafiya da kawa hudu ne wato nauyin jikinsu ya bazu gaba ɗaya a kan jikinsu. Oh, ya yi balance. Kuma dan Adam, shi kuma dan Adam tsaye yake. saboda nauyinsa ya yi ƙasa ta cikinsa wurin tudu zuwa kafafunsa to ba wani abu ne ke basar shi ne wasu jiyoyi ne wanda ke cikin dubura waɗanda suke ɗaukar jini daga dubaran su kai cikin hanyar wato babbar hanyar jini wadda za su yi bugun zuciya to waɗanda hanyoyin jinin ba su da wato karfi ba su da wato suna da rauni sosai suna da rauni eh. to idan wato nauyi ko a pressure saboda yawan saboda da muke tsayuwa ko yawan zama ta yawa sai su dinga kumbura suna girma to idan suke kumbura mm. suna girma sai suna nauyin su da na jinin da ke taruwa cikin su shi ne ke fitowa da dubura ko mm. shi mm. to shi wannan ciwon na basir yojin guda uku ne ba da su eh. primary hemorrhage guda uku ne wato jojin guda uku ne mm. akwai daya misali ka kalli dubura ka ka shi agogo akwai daya a awa ta uku akwai ta awa bakwai akwai awa ta goma sha daya to wa'annan ma suna iya samun yaɗaye mm. kusa da su su haihuwa wa'annan jojin kuma su haihu samu yaya ana ce da su secondary hemorrhage to shi kamar da ni bayanin ce wannan ciwo ne na adama. kamar yawan zama ko kuma yawan tsayuwa mm. wani lokaci babu ɗaya da su waɗannan ciwo ne saboda mu da Allah halice mu mu mm. za mu yi wannan ciwo ko kuma suna da bayan gida da mm. ƙarfi haka yana yawan bayan gida da ƙarfi wato ana samun suna da chronic eh. abin da shi chronic constipation yawa dama akwai wanda suke cewa kamar misali da gaske ne da ake cewa abincin da muke ci an ce abinci wannan mm-hmm. yawan taurin bayan gida akwai cirushuka kuma daban-daban eh. wani suna jawo shi kamar aka samu kansa ko daji na dubura ko na ya na dubura hmm. yana iya kawo shi eh. ko kuma idan aka samu wani ciwo na cikin ciki wanda ke zai nauyin ciwo nauyi saboda nauyin ciwon ya riga eh. ya abin a cikin ciki yakan iya turo wato hanji har Taba dubara ta ɗan fito. So a taƙaice wannan shine ba sa. To likita eh yawa yana da magani eh. yana da magani idan ya fito ikan koma da kanshi ba za a damu ba eh. za a ce kawai ka je ka dinga zama ruwa da ka sa gishiri ko ka sa dan dettol antiseptic a ciki hmm. wato ya kashe kwayoyin cuta ka dan zauna ba kuma eh. idan ya kasance ya fito sai ka sa hannu ka mayar hmm. wannan ana iya aiki Eh. shi kuma na uku din wanda ke idan ya fito ya rike ba zai koma ko an tura hmm. to shi wannan emergency ne saboda saboda radadin sa da sauransu eh. emergency za a je a yi aiki a cire shi hmm. yawa eh, to amma misali likita kafin mu ci gaba akwai dama na ce masu sauraron mu za su iya buga waya su yi tambaya in wani abu ya daure musu kai ko kuma wani ya samu wani abu daban yana gabasir din ne amma kuma bai gane masa sosai ba kila yanzu zai iya tambaya muna cikin yin shirin to amma kafin sannan akwai wanda suke cewa abincin da muke ci kamar misali mai tauri ko makamantansu yana taimakawa wurin basir wasu su ce a yana kamar wani a cikin sakonninmu ya ce yana illa ga maza musamman ta rage musu karfi misali mazakuta da sauransu kamar yadda suke faɗa da gaske ne yawwa eh akwai ƙanshin gaskiya a waɗannan maganganu guda biyu mm-hmm. na farko dai abinci wanda ke cin abinci wanda yake tatacce mm. kamar da turanci a ce refined food mm. kamar yawancin biredi ko abin da ake yi da fulawa da sauransu wanda yake jiki gaba daya yake tsoce shi gaba daya mm. to yana sa kashi ya karfi eh. to wannan yana iya taimaka wajen saduwar abin da na haddasuwar basir mm. amma wanda ke ci abinci da dasa a ciki da 'ya'yan ganyaye da sauransu waɗannan bahayansu zai taushi zai rage aukuwar basir to kaga kenan abinci na da wato yana tasiri kenan wajen mm. yanayin wato shi wannan basar din. Dangane da wajen mazakuta kuwa, mm. saboda jiyoyin da suka suka je wajen dubura mm. da waɗanda suka je wajen azzakari akwai sun fito daga tushe ɗaya. Tushe ɗaya ne. To idan ya kasance ya fito har ya rike wanda ke ciwon mm. wanda ke wato kashi nauyi na uku din nan mm. saboda yawan zafi mm. zafin shi to yana iya haddasa mutum kasance baya baya abu wato mazakutarsa ba ta iya wani abin nan saboda yawan zafi din kuma hmm. saboda ita jijiyar hmm. tushe su ɗaya ne zafin za a iya kashe wata wajen za a ji shi ta wajen mazakuta hmm. wannan yana hana saduwa na ka illa na da karfin namiji eh wato dai akwai kanshin gaskiya eh, amma ba dukan shi ba ba dukan shi ba sai in ya kasance wannan na uku da misali eh to likita kafin mu sami masu shigo da waya ko kuma tambayar su misali akwai abin da ake cewa colon cancer din nan da wanda wasu sai su dinga tsammanin kamar basir ne ya alakar su take da basir eh shi nake maka bayani a nace hmm. maka na ga maka cewa idan aka kwato kamar aka samu kansa ta dubura hmm. rectum kenan eh, eh. ko colon eh rectum kenan hmm. ko kuma ita babbar uwar hanzayya shine colon saboda kusancinta daga ya danganta da ta faru idan ta samu a can sama saman dubura kadan to tana iya turo dubura kasa wato sai ta fito ko kuma ya kasance ta yadu ne ta bazu ta yadu idan kansa ta fito kuma basar eh. sai a zace shi ne yawa sannan kuma na uku tana iya wato tushe hanyoyin da ke jini daga dubara su kai babbar jijiyar da ke zuwa da jini wurin zuciya to eh. wannan ma yana kawo basir mm. so duk suna iya haddasa batir basir sai dai sai an bincika sai an mm. bincike a gane dalili mm. saboda idan aka gane kansa ce maganin kuma yaro ya sha bamban da shi basir wanda yake saboda kawai yanayin halitta ne eh. To, to na gani. To yanzu na ga kaman ga safina titan ta fita tana kokarin har hada mu da waɗanda suke ta bugo waya kamar da muka ce. Sannan za a iya kiran mu akan alama tarawa daya sai biyu sufuli biyu, biyu sufuli biyar, biyu shida biyar biyar lamba da aka saba a kiran mu akai ga wani kira to daga nasara likita bari mu amsa shi. Salamu alaikum. alaikum salam malama usman barka da yamma barka da rana ku ce maku to barka da wani ne daga nasarawa kuna magana da rufa'i daga nasarawa ne to mala rufa'i ga likita sai muna kuma magana akan basir ko kuma ɗan kano ma wanda za ga shi nan ko ina tallan magani ga magari da sauransu ya me tambayar ka akai eh, to tambaya na ga likita ina so ya mamu karin bayani sosai eh ya cancanta kama karɓar wannan magani na gargajiya ko akwai illar wannan maganin na gargajiyan da yake kawo a bisa ga wannan cutar to man gode sosai za mu bar likita ya amsa bari mu je daura na gode to wane ne a daura safiyanu gumal zangon daura to malam safiyanu gumal barka da war haka yawa barka da ya azumi lafiya lau malam so ya ne tambayar ka ga likita da ta kwalfa eh tambaya ta tambaya ta ana akan hmm. maganar basir nike son a warware mun da maganar basir da hmm. maganar dan Kano ma kuma ina son ƙarin yawa bambancin su ba mhm. kuma ina son ƙarin bayani akan ita cutar ɗan kano a turance mm. da kuma wani irin kuma ita wannan cuta tana da magunguna ne wanda ake warkewa dindindin ko kuma sai dai a samu sauki a kansu to mun gode sosai malam ne eh. za insha Allah likita zai yi amsa amma bari mu dauke na kebi mu ji kafin mu haɗa tambayoyin guda uku salamu alaikum waye a kebi Anu alaikum salam daga yawon rige shi malam ango malamin makaranta. To malamin makaranta barka da warhaka. Ina yi ma da sa kwaifa barka da zuwa a cikin wannan shi. To mun gode sosai yana jin ka. <laughs> Ya wato muna jin tambayar ka. Tambaya na ita ce menene mutum ya kamata ya kiyaye da shi domin kama da cutar batun? Oh, matakan kariya kenan. To mun gode sosai. yawa to bari mu koma wurin likita assalamu alaikum likita kana ji ko yawa eh, ina ji wa ga wannan tambayar farko da muka samu daga rufa'i a nasarawa cewa yana son ya ji magungunan gargajiya za ga kowa maganar basir ta taso sai ga yawancin ma a kasashen musamman a arewacin Najeriya za ga ba abin da aka fitar na ga kamar maganin gargajiya na basir shin yace yana da kyau su karbi irin wannan maganin bari mu fara da wannan tambayar To, kasan shi wato sai an san ciwo tukun, an fahimce shi za a san maganin shi. Idan ba san yanayin ciwo ba, an ba za a san maganin shi ba. Mm. To, kamar da ku bayani cewa yoji ne ke kumbura da jini, mm. nauyin su ne ke fitar da dubura waje. Mm. To, kaga in haka ne maganin gargajiya ba zai aiki ba. Mhm. saboda ba ciwo ba ne ya daɗa daga da lati muku ciwo na ɗan adam mm. tun asalin halitta ɗan adam kai ke wannan ciwon eh, to amma akwai yana da ma'ana ma'anoni da yawa ga malam bahaushe mm. wanda na yake faɗa da su mm. to illar maganin gargajiya na farko yawanci duka wato ana ana su kuma a ce ba a ba a tantance menene da meye ba sannan magungunan nan ba a san suna da waɗansu abubuwa da ke sinadarai da ke ci da za su illa ga mm. sauran jiki ba mm. na uku ba a ba su da kima mm. a ce kamar a ce kasa misali a ce sha kofi ɗaya. kofi ɗaya ba san ko me ke cikin kofi ɗin na magani na sinadari ba ba san ko me ke cikin me illa ba yawancin magungunan nan suna da illa suna iya bata koda suna iya bata hanta da sauransu waɗansu kuma ba su sa komai a matsayin ba su aiki ba su aiki ba eh, kamar wani mai sauraron mu Abubakar Balarabe Musa yayi wannan tambayi yace wai yana shan maganin Yarbawa wani mai daci mm. to amma kuma likitoci na cewa wai maganin yana kawo wani yana illa irin ma abu mai daci mm. eh eh to ba duka abun da ake bane yake da illa ba ko duba mm. akwai kunin ko kuma maganin cizon sauro ai dai na daci da da chloroquine duk suna daci suna aiki amma kuna masu da kamar flagyl yana da daci mm. kuma suna aiki ba daci bane um, musabbabin rashin wato wato amfanin magani ba ko kuma mm. illar shi ba ya danganta shin wani sinadari ne ke cikin wannan maganin da turanci yana cewa irin alkaloid ke ciki mm. wannan maganin kafin a tantance a san cewa shi wannan alkaloid ko sinadari yana da illa ga koda mm. ko a zuciya ko a hanta ko a wani wuri ko a idanu ko a ina mm. to haka maganin hausa duk ba san da wannan ba saboda ba a bincike a kai kawai mutum ya yi gado ne daga kakanni da kakanni eh, kawai wani kuma kawai daga sama ma ya sara kawai yake yi to illan kenan na biyu sannan kuma magani ne wanda shi dan dan kano mako basir mai fita waje mm. shi akwai maganin da ake amfani da shi kwayoyi ne na bature an tabbatar kuma suna aiki idan aka amma ba dukan suke aiki kowa ba idan ba su aiki ba yana fitowa dinnan sai a maida shi to a lokacin ne dole sai an tiyata an yanki mm. eh. eh, za a daure ne abin da a fidda su a fede su a cire a daure mm. kawai shi ke nasara eh, kuma ana samun nasara sosai ka kaso nawa ne nasara haka an sa wurin 90 da wani abu ne nasara kuma an yi bai kara tsaro yakan ƙara yana ƙara tsaro haka yana iya haihuwa yana iya haihuwa eh. Eh. amma dai ba wannan eh. wurin da aka yi ba amma idan da za a je aiki aka ya fara haihuwa mm. za a daure ne har da ƴaƴan mm. shikenan eh shikenan in kuma ba ya haihu ba shikenan in bai haihu ba shikenan eh to bari mu je tambayar shi Basiru ah, daga dan dan dan kana ne ko wani ne akwai malamin makaranta ne to shi ma ya tambaya yake maganan cewa menene matakan da ake bi a kare shi shi kuma wancan Safiyanu zan zangon daura ya ce menene akwai bambanci tsakanin wasu su ce basir wasu su ce dan kanoma koko kawai yadda kowa ke faɗa ne to dan kanoma da basir na kamar da ni bayani ne matashiya yana da ma'ana daban-daban ga mutane amma alkitance kuno da ba su da ɗaya ne. Da ne yawa to ya da ni mu mana eh. abin da muka gane shine kowa da yanda yake faɗansa ne kawai. Mm. Eh, to haka ne. Eh, to bari mu je ga shi a kebi tambayar malamin makaranta ya ce. Sai abin da mutum zai ci wanda yake ci saboda ya ya samu kariya. Yawa shi ne kariya ya magana malam makaranta. to shi ne ana son mutum ya ci abinci mai dusa ko ana ce fiber. Mm, fiber. Fiber wato eh fiber ita fiber jiki ba ya nirke ta. Mm. Saboda ka za ta hana bayan gida ya yi tauri. da sauransu mm. sun mutum ya guji cin abin da ake mara fayin takaccen abinci haka hada shi da ganye da 'ya'yan itace da sauransu kuma mutum ya ci abin da sha ruwa sosai sannan kuma an ji alama a zuwa asibiti kenan <laughs> yauwa kwarai kuwa. to mun gode sosai Dr. Salihu Ibrahim Koifo da ka samu lokaci ya cikin azumi ka tattauna tare da mu akan wannan magana ta basu ko kuma dan Kano sai wani mm. lokaci. To mun gode Allah da alkhairi. Mm-hmm. Yauwa. To ta bakin likita kenan da fatan koma sauraro sun karu da hada da tambayoyin da wasu su suka yi a ciki. Mm, mm. Yanzu kan ayi tu. Sai mu koma ɗakin da huwa kuma Usman mu ji me wace waina ake toyawa. <laughs> To tu. <laughs> Wayo Allah tuwo. Assalamu alaikum ni Sadiya Abdalla daga Katsina. Yau za mu sarrafa shinkafa ne zuwa wani ɗan canji kaɗan ba kamar yadda aka saba abin nan ninta ba idan su jalof ko fried rice yau za mu ɗan baddala ta. To yau shinkafa mu ta yau kamar yadda ake ma dafa shinkafa ko jalof wasu sukan fara tafasa ta ne tukunna sannan sai a maida hawa na biyu to idan uwar gida ta tafasa wannan shinkafa ta ɗauraye ta ta ajiye to kamin hawa na biyun nan shine za mu tanaji wa'innan abubuwa ana kiran wannan shinkafa da suna spicy rice to daga farko uwar gida za ta tanaji barkono wannan sansamin barkono ba da kake ba da barkono da citta ɗanya da tafarnuwa ɗanya da kurkur in an samu ɗanye wani lokaci akan samu wani lokaci kuma sai garin da kakki to ko da kakken ne ma ba matsala ana iya amfani da shi sannan da masoro da kanunfari da kuma mai da magi da kori amma shi kori ba lalle dole sai an sanya shi ba amma in uwar gida na so tana iya ɗan ƙara sa shi don shi ma kurkur ɗin kala ke gare shi yana ba da kala to idan uwar gida ta tashi bayan ta tafasa wannan shinkafa ta ta farko ta ɗauraye ta aji. a hawa na biyu, kamin ta ɗora za ta gyara cittatta tun da ɗanya ce za ta fere sai ta yanyanka ta sannan ita ma kanta ta farnuwai sai ta samu wadda ba ta da kwallo manya haka mai ƙanana ƙanana idan ta kwaye ta ta kwaye ɓawon sai ta ajiye gefe ɗaya ita wannan ba maganar yanyanka ta tunda dama kanana kanana ne sannan da kanunfarinta da masoro shi ma barkonan ta dan sami 'yan kwayoyi ta sa ba wai da yawa ake so a cika ba so ake idan aka dafa shinkafar da shi a dan gansu jefi-jefi haka a ciki ba wai su yawa a ciki ba ko ina kana ganin su a jefi-jefi haka to idan uwar gida tana da ji nan ta ajiye sannan in ta ɗauki tukunyarta ta ɗora kan wuta ta zuba ruwa daidai wanda zai dafa mata wannan shinkafan nan sannan sai ta kawo wa'annan abubuwan da barkonan da kanunfari da masoro da cittai da tafarnuwa da kurkur duk sai ta sa sannan ta kawo maginta ta sanya da gishiri da mai sai ta ɗanɗana idan ta ji komai ya ji yadda idan an sanya za ka ji kamar kamar jollof ce haka amma dai ita wannan ta wani fanni daban to sai uwar gida ta juya wannan shinkafa a ciki har sai ta dafa ita da kanta za ta ji wannan shinkafa tana kanshi kanshinta yana tashi saboda waɗannan abubuwa da aka sanya mata a ciki to har sai shinkafa ta ta dahu sannan in ta kashe wuta wannan shinkafa tana iya cin ta da irin su ko pepper chicken ko soyayyen kifi kila ma ko da dan wani farfesu mai ruwa-ruwa ko miya amma dai bai da daɗi irin wannan ba ta da daɗi ci da miya da wa'in abubuwa da ya kamata fi kamar yadda wasu ke irin fried rice a ciɗin nan da pepper chicken ko jollof to haka wannan spicy rice ake yi mata to a sha ruwa lafiya a karkashe hula a sha tuwo ga wani nan usman wai alhaji lawan ibrahim ya ce mana to mu mun sha ruwa za mu tafi sallah to shonan shi ku a wani gari yake kila saudiya ko eh to ba mamaki din dai mu dai kan shan ruwa dai nan to sai dai a tambayi su nazar awa takwas zarabi <laughs> don yin sha biyu sau shirin ba za mu gama shi kai labari ba eh zai mai yamu ba mai yara eh, eh kila kila za mu yanka ma yara <laughs> amma kin ga kamar misali yanzu karfe mu nan sha biyu yanzu za ta yi za mu gama shirin nan daidai sha biyu ne na rana eh. to kin ga akwai sauran sama da awa takwas. Ai to ai To to saboda haka shi ya sha ruwa mu da saura mu yanzu ma muka fara azumin yau. <laughs> To Allah ya zargi Allah ya samu. dace kuma Allah wani je karba duka ibadar ba ko ina ake ai akwai kasashen da kamar irin su Iceland ba awa ashirin suke yi fa. Irin su Ingila awa sha takwas ne. Wannan sai dai ka je hutu eh, ko. To irinsu su Sweden din nan duk awa 19. Ibada Saudiya. Allah to ai dai ai dai sai kayan dai ai shi ne dai abin da <laughs> lamarin. Hmm. To Allah ya samu dace Allah kuma bai karbi ba dusa sannan kuma da fatan za a amfani da wannan wata kamar ran nan muna magana da Maryam da shi eh, chief na wannan wurin na wato mm. shugaban sashen Hausa muna magana mm. akwai wani maganganu da ake irin ka yada ko kuma san Allah da kauna mm. ba da ta'addanci ko wani shi ma ya kamata za mu magana akai kai saboda watan ibada ne Allah ya kai mu amma yanzu kan a madadin Safinatu Sodangi sai kuma Julia Leathers Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu Neil Aidin Otko sai kuma wanda ya hada mu da ku a mu na Facebook Live Ibrahim Jarmai, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya sai gobe juma'a Allah ya so za mu sake jiwa da wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Yau su ba Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace.